Assalamu alaikum ya jama'ar mu ta Borno mutanen birnin Shehu a madadin mutumin kirki jajirtacce kuma gogagge makurci mawadaci wannan ba wani bane shine Honorable Engineer Alhaji Ahmed Satomi wakilin mu na jere gaba kida mai mana kira na musamman musulmi har ma da Kirista da mutai jajirtaccen mutum da addu'a akan cikansa shekara daya akan gadon mulki mai hakuri mai tausayi masoyin talakawa mai kaunar talakawa mai kuma kishin talakawa wa ne ne wannan Professor Babagana Umar Azulum Khadimul Umma mai girma gwamnan jihar Borno. Farin wata haska duniya, ruwa maganin dauda, giwa bukkar daji, jeji ba maka kyaure ko mahaukacin kafinta, jirgi ba a shiga gabanka, damuna uwar albarka. Profeso Gani Umar Zulum ya lullube mutanen jihar Borno da ayyuka daban-daban a matsayinsa na gwamnan jihar Borno, inda ya taɓa zuciyar mutane daban-daban da ma'aikata da ma wanda ba ma'aikata ba. Profeso Gani Umar Zulum baki sai dai ya faɗa abin da zai iya faɗa akan ayyukan da kai na jihar Borno. Ido sai dai ya kalli abin da iya zai iya kalla a ayyukan da kai na jihar Borno. Borno. Yaban gwani ya zama dole. Wannan sako na zuwa muku ne daga Honorable Engineer Alhaji Ahmed Satomi, wakilinmu na jere gaba kida.